Thank you. fiyayyun wajen duniya kamar da muka karanta kamar da Allah ya sanar da shi da akwai wajen duniya da ake mafi kamar wajen duniya da su ne kwanaki goma na miliya masu halin da ma mu bayi rotu da lamba 969 ma min ayyamin al'amal salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam يعني ايام العقل يا رسول الله الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم ينجح من ذلك بشيء وألا يكتب أيدي نبي أتشم وتم الهجرة اي نبي هو يقول هذا الجو وما سن الهجرة يمكن وأنا ما مدى a wannan zafin masu su ayoyi da suke kudin da ta zuwa kan mai falalar aiki na dare wannan ba sai lalla da hijja ba ko yau da kai za ka samu amma da hijja ba ya fi kyau ka duba kudin Allah da yi mana wata innal ladina amanu da kuma illal ladina amanu da kuma wallazina amanu ina da haka aka kasa a yau yawa innal ladina amanu وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدرس الاولى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك القول الجميل تبرر الكذوة إن الذين جنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ga shi na kan suke zuwa inda lalina da yawa da yawa to sai na kuma لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين أبتما الجنة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الظالمين إذ نصرف نموذجين عليهم وزيكم إلا نصرف إن الذين يقوم والذين وزيكم إلا الذين ونقول استثناء استثناء توبة shine kamar wani abu inna al-insana la fi khusr in da kada تأخذهم التي إلا الذين آمنوا برغم في إيمان نبات الكتاب ونبات الرسالة هذه قيمة إيمانهم وما وعدنا الصالحات نذكر إيمان الذي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتدور حدود كمان بند إلا الذين بند والذين بند إلا الذين وتدور حدود كمان حدود da ba lallai a kawo maka inna innan ladina ba ko illan da ko wal ladina sai dai a kawo maka aiki na gari man amila salihan a wanda ya bambanta da wannan man amila salihan min zakarin a unsa wa huwa mu'min kaga da zaka gabatar da aiki na gari amma ayoyin da suke gabata ana gabatar da mai imani a kan aiki na gari to amma nan sai hukumin ya canja man amila salihan min zakari da unta da ke huwa mu'minu suna nan dai ta ake to fala yadda hu hayatan tayyiba Allah zai rayar da mutum rayuwa daga gaskiya ta dalilin mai imani da aiki da gaskiya to a koyaushe yana da kyau amma a zulhijja ba ya fi kyau a zulhijja ba daga ɗaya ga wata zuwa goma ga wata abin da ake magana gaba ɗaya kenan ɗaya ga watan zulhijja zuwa goma ga wata hukunci daban ba irin wannan ba kuma shi ne wanda suka tabe Allah ya kiyaye za su yi buri da adawa da sun duniya ba don su je kasuwa ba a ba don su tara kuɗi ba a sai da muna a tsaye shi ne mafi muhimmanci fi aiki da mai ولو ترى إذ المجرمون لا تجوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا مرجعون أقول لك ما الزوبي إذا ندام على السبيل إذا سيبا في سورة المنافقون التي وأنفقوا مما رزقناكم يكون كثير من الذين أبن الله يبارك الله يكون بكم كثير من قبل أن يأتي أحدكم الموت إن قبل كل شيء كان أكشن أكاونت su suke maka illa kenan mutum zai mutu ce ya bar miliyan hamsin misali karamin alhaji ba ya mutu ya bar miliyan kaza a kan amma makotan suna kwana da yunwa قبل أن يأتي أحدكم a ويقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين wai ta sadaka da wasu shirka da yi tun da kana ina kenan tun da kana ina ba ke nan mutum da Allah ke wani abu da Allah ya ce ba ta ba ta zama wasu a cewa alshari dai wannan asali ma ba a kan suna nan suna aiki hakki ya mana gashi to kaga shi ne guri ne fa asaddaqa wa akun min as-salihin ya tasadaka ila cikin salihai saboda aiki na gari sadaka yana ɗaya daga cikin ayyuka na gari da wannan lalle a cikin suratul baqara ya kama da jerin wanda la qawmun alaihim wa la hum yanzurun daga cikin ayyuka na gari akwai ne ciyarwa innal ladina amanu wa amilu salihati wa aqamu salata wa atu zakata lahum ajrun 'inda rabbihim wa la khawfun alaihim ciyarwa yana kai daga cikin ayyuka da mai Allah da mana wuta da ta zan Ibn Hajar yake cewa abin da ya bayyana wannan kwanaki goma daga ɗaya zuwa goma ne sun ke ɓanta ne saboda ummahatul ibada sun tattaru a cikin wannan kwanaki goma sallah akwai sallah akwai azumi azumi musamman na ranar arafa azumi kamar da zuwa suke can aikin hajji bai samu ya yi hadaya ba to kaga tun a aikin hajji da ya tsira san ya rada ba aljihun shi ba kuma jisi to Allah ce ba ya mu talatati ayyamin fil hajji zai iya fara ba sai lalle bayan ranar yankan ba a inda ya ka tabbata ba ka da shi to ko a cikin aikin hajji ne ko ba ce rana kaza da rana kaza da rana kaza to kaga akwai azumi a goma farkon da zulhijja akwai azumi ko azumin muka sannan akwai sadaka in ka duka su ala zai a can abin da suke yankawa na hadaya duka babi ne na ne sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka ko ya soke raƙuma ɗari raƙumi ɗari baya kuma wannan fi sabilin lahi sabil ne kawai raƙumi ɗari shi da nake ta faɗa har yanzu wannan annabi sallallahu alaihi ya yaji ya yaji kenan gwamnatocin kasashe ma wani ba wai ala ba individual ba gwamnatin kasashe rakumi dari annabi sallallahu alaihi wasallam to ga ka ku sadaka kai ma nan ramin da kayan ka ko jinkin da kayan ka daga kai sai amarya kenan a daga ba a dole tana sakon mutane ko jinya kai mawa ne jinya kai mawa ne sauran kuma za a ɗan yayyanka ne daidai amma wanda ne a ba ka kawai wanda ku kusa da kai ba shi ba da yawa da yawa aka samu nama yana wuce wannan eh yana wuce wannan sai a raba mutum goma misali me yasa ba kan ta mu kun da yawa shi ma ya saki ya ya ci nama wancan alhaji shi ma ya tattara ba ba kun da wancan ma ya tattara ba ba kun da duk da kuma a gana bawa a san lalle na yi layya a kan ba mutum da yi ke yawanci ya tana da cikin ayyukan mu jama'a sai ka samu a san karamin faraki ko a daga da shi gida kuma a san wani alhaji ya yi ba lalle ba ga cikin jama'a ko wanda ya fi cancanta da wata kawai ko dukkan mutanen sun yi burakin da wajen cancanta in ka duba da duka canza ko ba shi jinya ne sauran za su karba ido ya ya ya ya ya ya amma mu a cikin mu ba ta da shi ne to ka wada ta mutum da shi ya ji a kan kada ta ji ji da amma ba shi wannan yana cikin mutum ke sadaka to sannan kuma ga aikin hajji wanda ba wani watan da ake samu mai masu mahafir ibadar da masu sai a aikin sai a wani watan da ke abu na mutum na ga gudu na mutaci annabi al'amru bin zikir a cikin wannan kwanaki goma akwai umarni da zikiri in an ce zikiri shine ambatan Allah da wannan za ka samu Allah ce wa yadhkuru Allah fi ayyamin ma'lumat wa idan kwanakin suna da sunaye kana da ayyam ma'lumat قال ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعلومات أيام العشر in an ce ayyam ma'lumat sune kwanaki goma na zulhijja sannan Allah ya ce kuma a suratul baqara wal qur'ana fi ayyamin ma'dudat to ma'dudat sune ayyamut tashrik kwanan sha ɗaya sha biyu sha uku kaga bayan ma'lumat sun kare sai mu shiga ma'dudat to a cikin ayyam Ma lumatin akwai sunayen hukumar da kamar ranar takwas ga wata ana ce mata yawon tarwiyya ranar tara ga wata ana ce mata yawon mu'arafa ranar goma ga wata ana ce mata yawon naha to ga zuwa ayyam ma'lumat to sannan kuma ayyam ma'dudat dukkan sun ga hada su ayyamu tashrik to sannan kuma ranar sha ɗaya ana ce ga yawmul qarni yawmul qarni saboda me dukkan alhazai gaba ɗaya suna tattaruwa a nan mina a sai ka rubuta bai na nan shafi na sha bakwai kasa shi ne abin da ƙarshe suna da ranar farko a ƙarshe kasa da kasa da shafi na sha bakwai wa yawmul qarni huwa alhaji ashara awwal ayyamin tashrik to me yasa ake sai mai jiriya ba bi ma da cewa nan an yi umarni da ambatan Allah a cikin wannan kwanakin kaga ke nan kwanaki goma akwai ambatan Allah da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rawahu bukhari wa nabi sallallahu alaihi wasallam amara fiha bi kasrati at-tahmid wa at-tahlil wa at-tasbih annabi sallallahu alaihi wasallam yake umarni a yawaita alhamdulillah yayi umarni a yawaita la ilaha illallah shine tahlil la ilaha illallah لما يأتي بنيها يوي تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يجي لك إذا كما جاء عن عمر رضي الله عنهما من أولا الحمد لله من عمر أن لا تعلم من ذلك في ما يبين عمر بن الخطاب قال صلى الله عليه وسلم ما من أجلام أعظم عند الله بعض الأخوان يقول لك ولا أهب إليه برضى لهم أن يكون من العمل فيهن من هذه الأيام العامة برضى لهم أن لا تتقي في لكي يكتب في في فأقسم فيهن من التهليل والتكريم والتهليل ويوم التهليل لا إله إلا الله لا إله الا الله addini da kuma alhamdulillah wanda sun saba wannan matsalar da gida mana su sun kasu kashi biyu ne akwai mutlaq da mutsayyar mutlaq shi ne kuma mutum ya kabbara fi ayi waqtin wa fi ayi makari a ko'ina kawai a cikin nan kwanaki goma da kuma bayan kwanaki goma da kamar yadda abdullahi bin umar لأبوه عبد الكيني إمام البخاري يقول وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى الكوفة في أيام العام أبو هريرة رأى ابن عمر سنة هناك أسوا رانا نجوم بالعافية نجوم له الجدال يكبران سنة كبر ويكبر الناس بتكبيرهما إن مثلا كأسوا بنجي وإن الزعفة كبر بني ثم تكون جدا kaga suna hakki ne da rashin jinsi ya bambanta sosai da namu mu yanzu kai kabbara ta ce ma'auraki ne yawwa shi ne nake ma mutane zafi a nan duk wanda zai sunna ka ce mai ma'auraki to kaga saboda kuma ta baku ne a ba ko ba mutum ne ba saboda su ta baku ne shi ne sai ka lisa wanda ya suna ta kuwa shi ne nake ba da misali a cikin kabarai za ka samu akwai da masu sa a jirgin lafiya mafi yawancin su kama ruwan haka za ku ba ta sana ne to tsakanin ka da Allah kana ta kwafe ne ba ka ce mai da ba ya san me yake to sai wanda zai sunan manzan Allah shi ne za ka ce mai da kwafe a gama akwai alamar tambaya da tattare da kai ko tattare da shi ne can mutum ya sunna kuma ka ce ta kwafe amma in kafiri ne wannan waye ya san me yake haba jama'a me muka mai da addini na mu kenan mana kenan addinin shi ba komai ba ne mana addinin na ba komai ba ne sai dai wayan ruwan da suke wani addini in sun yi su a sun karanta a bible a jiran jiko wanda sun karanta a bible wannan kuma shi ne karanta a jiran da allah ba sallallahu alaihi wasallam in ko ka dan karfe kafa ko da wanda zai duk mutuncin sunan da allah sallallahu alaihi ba a kafa kafa wannan ya ci mutuncin sunan da allah ya ji ma shi mutuncin shi duka sabon da Allah ya kan kamar yadda ibn Umar ba ya bari da kwana ko baban shi ne yace hadisi manzo Allah ce baban ka ya ce kai in babana ya faɗa a to maganar wa za ka ɗauka maganar manzo Allah za ka ɗauka ko maganar babana yanzu mai ce a maganar manzo Allah ko ma'ani ta ci gaba da kuma ɗan shi bilal ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku hana mata zuwa masallacin Allah la tamnu iman Allah yang masajid Allah dan shi bila yana gurin shi wallahi la damna'ahun wallahi wallahi la damna'ahun zaka ji zazzaga ibnu umar ya fuskance shi fa sabbu musabban sayyi'a kaga tiri gurin ne na ku tiri sabbu musabban sayyi'a ke tuntu zabar ya zage shi gaba da baya ya ina biyan ma manzon Allah ya ce kuma kai kana cewa wai za ku hada kuma hada zan canji ba to ga ibn Umar baya ta tafiya irin wannan inda abin da ya shafi sunna ko a ce da a cikin kishin sunna bina to ga wannan kabbara ce mutlaqa to sannan wannan akwai kuma tabbir al-muqayyad al-muqayyad to duk wannan tabbir wanda suke mai mutlaq daga yaushe ake farawa sannan akwai tabbiyar muƙayyar tabbiyar muƙayyar su da za ka kayyade su wannan sun farkon da yake ke shi na san sallar sallar ba da yake cewa ne ma min ayyamin a'zamu inda Allah wa la ahabbu ilayhi min al-amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr al-ayyam al-'ashr kwanaki goma na bin hijja to a cikin su ne za a ce fa asbiru fihinna fihinna kaga ayyamul ashr ke daga an ce maka yanzu watan zulhijja ya kama da watan kabar zulhijja kama Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar lillahi alhamd iya iya wannan kawai ma da yake ce maka fi ayi waqtin wa fi ayi makani ko ina kawai kabar zulhijja to sannan akwai muqayyad wanda an takaita ku su ne mata da سوري ما كان sai bayan الصلوات to بايع الصلوات يسوى shi ake farawa mu gane cewa sai an yi idi sallar azhar kama ma ne sai a'a wa yabda min yau yawm arafa daga asubar ranar arafa ake fara duk mai sallar wannan sunnan ba za ta zo har yau ce shi za ka gana dage mai sallar muke yi sai ba kana sallar kayan ba to mu sunnan manzo Allah ya ce abin sallar mu to ka ga waye ko wadata ne nan malam dai na san ta takalma ce cewa daga iyakaci kai kai sallan takalman mata ni kuma sai yi sallar sunnar manzo Allah malam bulawu ne ke cewa iyakaci ka je shago sai ka makala bulawu ko menene to ga da bulawu sunnar manzo Allah wani ne ta fushi sunnar manzo Allah domin muna sallar sunnar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam a ta sallar ma sai Allah kafin lokacin إذن الله يتجول نفسك قال الله يجعلك ولكم يمكن تاني أتاك يدك يقوم يتشير بك الله يجعلك من بدر يوم عربة لك أكبر على عربة أنا أجيز الله أكبر يا فارم الكبب الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله يمشي إلى أصل آخر أيام التشريك idan ka dauka wani sabon karatu ne ya kuma islami ne bai yi a inda kuma daga na arba'in da uku zuwa arba'in da hudu abin da ya da koma wurin saboda yana yawa lokacin da zai kai har mu kai karatun gudu ba شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول اصح الاقوال في التكبير ما في انجاز من مكانها وكان كبر برند الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة كاد يتسروا مكة كنت كنت هبي مقباتا فقهاء شوى غبني أن يكبر حين متين فارا كبر من فجر يوم عرفة وانا ديري شاكنا أربعين متين كما كنت وانا كيسا لتبوتين أو أن يكبر من فجر يوم عرفة domin abin da muka fi sani shi ne min zuhuri yau layi min zuhuri yawmi layi daga azahar ranar yini wace ka ga mun bar kabar bari masu dimbin yawa su muke min fajr yawmi arafa ila akhir ayyam at-tashrik aqiba kulli salat al-shirku wa sallah to sai kai iya da zaka iya أنا لأقل شيء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مزالة الله سلم ديكي أيو الناس تو كمان بلو جدا كيو الناس كيو بلو مكاري كيو تنجي ده لا كيو كيو تنجي الله أكبر الله أكبر kada mu wani أنا minti goma minti sha جاي minti ashirin talatin kawai wannan na kamar gari ne firmin كيف ne a gina firmin ne ma sha sai a yawaita kamar da maza Allah sallallahu alaihi wasallam wa tabbiru fi hada zaman to bari malin da da da kuma ke da bayan da kama da cikin yace wa tabbiru fi hada zaman sara min as-sunan al a wannan lokacin sunna ta zama sunna ce a kawai cewa da wannan ba da shawara ya kamata a bayyana الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد misali ya kamata ya kasance a memory card irin na saudiya nan mu samu shi ina masu shiga intanet za ka samu sun turka sun sun sa shi masha Allah daidai da daidai Allahu akbar Allahu la ilaha iya ka iyakacin haka kawai ake ta maimaita ko ba kwaji za ka ji a kafafen watsa labarai kuma sunna tv a sunna tv irin wannan abin da ake ta maimaitawa to bai kuma sai mu samu shi ka sa a wayarka a cikin motar ta tana tafiya Allahu akbar Allahu akbar kuma ka bude gurin ba ga shi nan tana tafiya da wace wace tana bude gurin kai kabbara ne za ka ji kunya Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بلغت قد يا سام بكيني على ذكر يا جابر لا يمدبان هو كبا مجمع لا يمد هذا يمد إيه؟ يكبر على ذكر الدنيا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مريك تجرين لني كبر بني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لما تفضل بني بلا أهل كل يقولي ماذا يقول أهل السنة وين أهل السنة ونسي ذلك ما نقول كيف من جد to kai kaga in ka ji masa ga fara da mai sai dai ma ka karfafa mutum ki to ai dai ikhlasi ba ولذا ينبغي الجهر به في الطريق كان كثيرا كان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد والمسجد والمسجد kuma na ce masjidu yau an ce da masjidu sunna amma ce a ɗan kwanta da ya kai ko da in ya ku sunna ma to ka ce wani a masallaci ma sai a yi ne الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أجل والبيت الجنة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تبقى har makarantu ma amma ka ga malamin da bai san sunan ba sai da ciyawu ga wannan malamin shi ya ya dami da shi kenan ya ji hawo bi da kun da ya buɗe mune sosai wata tafsiru bi na mara amma ba ce ana buɗe koyi a kare kasance kuma tana buɗe kuma abubuwan da ba a so wannan kenan Allah mai nima da kuka ya kuma ni lallai lokaci ne na ambatan Allah sai bai za qadaytum manasikakum fadhkuru Allah ka dhikrikum aba'akum aw ashadd dhikra lokaci ne na ambatan Allah sosai sosai da wannan kenan mu yi kokarin ambatan Allah fa akbiru fi inna min at-tahlili wat-tabbiri wat-tahmidi to kaga kan tattara su din Allahu akbar Allahu akbar كبر بني بيو وكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لقد أنت تقول أنت أقوي تعليم أقوي تبديل أقوي تهليل إنا تهليل الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولجم التبديل لا إله إلا الله تهليل الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. التكبير ولله الحمد أما تتمنى نجد يتبع والسيبة كمي ميل يقول قرم من الله صلى الله عليه وآله وسلم سيبة التكبير أتنى في نفسه تقول إيه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سيبة بعينها للتكبير في هذه الأيام يقول من ذلك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله kamar ku zai yi misali sai kuma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai kuma alhamdulillah alhamdu yayi yayi ko kuma in ka dauko al-kalimat al-arba سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر kaga ta hada su shi ma yayi ko kuma Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وكي كبر بيت guda uku da biyu diyar da nake yi inna ma nake ta bai tabbata wata siga ta kamar niyya da gurin Allah ta lafiya kuma kake nan kana nufin da maka lalle sai kaza wa kullu inna ma hiya atharun athar ne da gurin Allah ثبتت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لذلك من يتبدل ويمكن الخروج أنه كان يكبر أيام التشريك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد بتشفيه التكبير أنا كبر بري ولا تجيوته أو بتسليمه كمك الله أكبر الله أكبر الله أكبر إذا كلاهما ثابت عنه رضي الله عنه كيف sun كيف biyu كيف ko كيف sai كيف daga كيف abin كيف za كيف yi كيف ita كيف cikin كيف goma كيف zulhijja daga nan har zuwa bayan ta shi ke nan har zuwa sallar la'asar na ranar goma sha yana daga cikin fadalolin wa'annan kwanaki amma ka kaga cikin a ana wannan kamar zai ba babu babu na biyar ba ne sai biya yawmu arafa a wayannan kwanaki goma daga ɗaya zuwa goma ɗin akwai ranar arafa alladhi yaqtu fihi al-'ilmu min an nan. wanda a kira na arafa tara ga watan bilhijja Allah ke yi wa kinta bayi daga wuta Allah ya fi kinta bayi daga wuta a ranar arafa wa huwa yawmu arafa wa yawmu arafa huwa min afdali min afdali ayyami al-ashr ranar arafa kuma cikin kwanaki goma yana daga cikin mafi gida bal min afdali ayyami sana kai baba kwanaki goma ba a cikin duniya da ba da yawan arafa yana ɗaya daga cikin ma kwanaki a duniya قال الله تعالى والسماء ذات البروج الله يرزقها السماء ذات البروج ما هو شيء ما هو شيء البروج فأنا الله يرزقها أبوها ديوة وذكرتم به مكفاتي وبين كلمة التبيان التبيان في أقسام القرآن aqsam shine mai rantsarantse jam'u mai alqasam rantsarantse na qur'ani daga Allah ya rantse da sama Allah ya rantse da ƙasa ga shi nan da abubuwa da yawa tsarin lokaci gaba ɗaya shi Allah ya rantse da shi tun daga alfajir wal fajri kai kura ma su gudun wal fajri wa layalin ashir sannan kuma Allah ya rantse da in alfajir ya azuba ta yi kenan wa ni Allah ya rantsa da to sannan kuma wa shamsi rana ta fito Allah ya rantsa da to sannan kuma bayan fitowar rana akwai walha wa duha ita ma tura sura ce a ashamsu din ma ke ce kuɗi to daga nan kuma sai ina wa duha a ah, daga wa duha sai wallahi ina bin tsarin lokaci ne a sai ka je wal asri innal da lafi kusa daga nan kuma sun ma musu ya mai idan laini ko rana rana ta fadi an shiga dare wani laini idan ya yaghsha ita ma tura ce su in ka duba abubuwan da tura ne an ke waye to sannan a cikin dare muna da nujuru wannan najmi idza hawa kaga sura ce ta mafrutin to sannan kuma hadin muna da alqamar ita ma sura ce subutin to duba ba kana lura da irin abubuwan da aka ce wani hukumomi ba tsarin lokaci duka sai Allah ya ware mai tura tura tura tura tura to kaga kenan la tattalu yana da tasiri وزمان مثلا هو كما أن يأتي الوجوه والشمس وضحاها والقمر إذا shi ɗan uwa yake gawa ummu habiba duk da ita ummul mu'minina ce to shi kuma sai zama khalul mu'mini khal menene khal kawu kawu mu'mini da ba wannan falala ce ko zai tashi shi ne da ta'ala to hadisin aisha radiyallahu anha nazalat ma min yawmin أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة babu ranar da Allah ya fi ta bayi daga wuta fiye da rana arab a ko ramadan ba ji wannan balalan ba ranar da aka fi ta bayi da wuta ba wai ce ramadan ba ana ba amma kuma na ranar Arafa ya fi yawa wa inna kula ya to Allah yana kusantuwa yana kusantuwa ma nan zuwa zama duniya sun mai bayi bai alfahari bihim wanda suka Arafa arabajin al-mala'ika sai duka alfahari ga wayannan bayin bayin Allah da suka halatta yana alfahari da su gurin mala'ika wa yaqulu ma arada haula wannan mai suke nema ne yake tambayar mala'ika me suke nema ya Allah gafara suke nema to kaga kare kasance su suna neman gafara suna ta addu'o'i wannan ka duba a cikin da zaki tun lokacin da ka hada sallar salatu zuhur wal asr jama'an wa qasran wa taqdiman kuma za a hada sallar azhar da la'asar kuma a lokacin sallar azhar kawai kamar dai ka ce mu yawanci muna sallah yau yan karfe daya ko yan kai da kwata akwai yan karfe biyu maximum karfe biyu ne an kara sallah ko kila da to ka dauka eh masu yin sallar karfe biyu to kaga tun karfe biyu a nan za su tsaya suna ta addu'a har sai rana ta fadi mu kuma a lokacin shine mun tafi farar gada hmm? ana ta cinikin kwandon tumatir ina yan tumatir suke da wani imamu ya da ana ta cinikin kabeji ina yan kabeji suke tattafai attaru albasa ka ji ba bayan Allah suna can suna ta sauke kwantenonin addu'a mu kuma muna ta sauke kwantenonin timatir tattasai albasa da yi ba ta wadatiya wanda ce ba za ka kai shi ranar takwas ga wata ya zama ranar tara ga watan nan ka san me kake fuskanta khayru du'a'i du'a'u yawmi arafa mutum cikin addu'a addu'a ranar arafa a duk duniya ba to kuma shi ne lokacin da muke su masu albasa abin da yi wa gaskiya ko kai ta bayani bayan Allah sun shiga da addu'a kaga an yi tsere tsere an wuce mu kuntun kauye kuntun kau saboda mai sun suna ta addu'a suna ta addu'a da bayan Allah ma sun kuma mu ko mun shigalta to ga ke lalle lalle kai ka san me za ka yi a ranar musamman da sassafen nan karka je baccin hasara ina ce mai baccin hasara wa ana tsara sallah ka ta ka guda za ka je ina wai kan gado a zauna a masallaci ka ta ambatan Allah ana na al'alla zuwa fito rana to ka zama a ranar ka samu ladar aikin hajji da kula zama gaba ɗaya mutum ya zama gafalalle a rashin ambatan Allah yana sa a yi sirrin mutum cikin gafalalluwar yanzu واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول ويمشي بيمشي كاكا بالقدوم سبع بيه والآثار لمريتين يوم ما رانا جاوز يوم تكون هذا ساتيا لمريتين مسمى رانا عرفة كيف واسع ولا تكن من الغافلين الله يذكرك لما تكون غفلان ko kyaki akwai gabalallun kenan ko hmm. mana wanda baya an fata Allah zama gabalalle don annabi sallallahu alaihi man qama bi ashri ayatin lam yuktab min al-ghafilin wata bai tashi su salla raka aya goma kawai ka karanta aya goma kawai to ba za ka wuta ka cikin gabalallun ba to zai zama kawai bayan sallan ka ba abin da kai ko yin wujiri da ake ba kai da kai ba kai raka a biyu kai zikiri ba kai ba to in ka yi da insha Allah ka karanta sabbi isma da al'ala ka yi ga cikin insha Allah ba za a rubuta ka cikin ga falalu ba ko a ce ma ka yi zikiri da raka a ɗaya kwai to ganin da rashin ambatar Allah yana zama da mutum ga falalle faliyar billah to abin da ya tattara wannan kuma yana zama da shi wa taɓaɓɓe ka duba a hausance kusan jinsin juna ne ga fa lalle daga lalle an karfafa shi to zai zama da mutum kuma rafkanan ne jinsin su dai ne zai zama da shi hasararre ka duba fadin Allah mai hima da kuka da yake kira da bin amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillahi ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون الخاسرون يا كمين wala takun min al-ghafilin a can Allah yana wa'azi ne ga ruwan gani nan kuma kawai an fito maka abin tsaro da wuri kawai duk wanda ya shigar da kawai tafafe ne wajen Allah ibada zai yadda zama ta tafafe musamman ranar arafa mutum suke addu'a ranar arafa wancan arafa din na gwada na gani akwai addu'o'in da ne kuma wallahi Allah ya amsa kamar yankan wuka ne kawai abin da nake nema kai wallahi babu jarin ya ka kawai Allah ya amsa yi ranar arba wancan kenan to kaga wannan yazo ma sai da sai da zauna a zama ka balalle ina ina sai a sake sa wani kuma ko project din ya Allah sai ka samu Allah ya amsa yi inna lillahi ta'ala khairu du'a du'a yawmi a, to Allah ya mana baiwa sosai ko da baka je ba abu na shi da ma da yake an na fiya yawmun naha akwai yawon nahar shi ne cika makin kwanaki goma da ke wa huwa yawon al'ashir don baka san yawon nahari ba yawon al'ashir ranar goma da wata allazi qala anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ranar goma da wata annabi sallallahu alaihi wasallam yake biya dangane da falalar ranar إن أعظم الأيام عند الله يوم النهر daga cikin mafi girman kwanaki a duniyar nan ranar sallah ranar goma wata an ce na hari ne saboda su zai a can za ka samu suna naha mu kuma ana ayyuka kafin ka samu wanda ya naha a garin nan ta kaf to yana yawan mutum ke yi mutum biyu yana ba za su iya cika maka wannan ya zama a ce wanda ya soke rakuni wanda ya soke rakuni to kuma ba soke wani ma da izina wani kawai zai yi don neman suna iyamu billah Allah ya hada ni wanda Allah ya bani afiya ko gunguru ka ta durukun gaskiya ni bai dame ni ba akuya yawan mutanen ku suna da matsala in ka yanka akuya a matsayin layya idan na ya zama bai rabe kuma mai na zama manzo Allah ya fi son naman menene ma nama akuya manzo Allah ya fi kamar da dai wajen kuma ya yanka me raguna da biyu dama dai kuma akwai sahabin da yake ya yanka afiya a sallallahu zai wasallam ya yi kuskure ya tuka ya ne daga ana yanka ce dabbar wajen juna ma a sallallahu alaihi wasallam ba ma da wuya ambata ba afiya ya ambata wuya an yi wulani shatani daga shatani ambata amma ka gwada wannan a gidan ka gani ka gwada ga gani misali matan da ta yi wuce ka kawo shatun ko sha tarihin to za ka jide da kai da dangin mai za ku za ta kai kawo gaji a kai da ba a ce wani wannan bai rabe ne a wani yana da gaskiya ko mutum ko gaskiya akwai sauran jahiliya in ka kai wannan da ke mutum ya zama bai rabe a ɗarar kwakwon ya kai kwakwon domin zama fara kama wannan hadisi kuma ke a kai da kanka da ka tabbatar gami na yi ba ka yi kuskure to su a can mafi yawanci ana nahar ne shi ne soke rakumi annan sallar sallar shi ya soke rakumi rakumi guda ɗari masha Allah da na duk wannan ce a'a manzo Allah kuma ba mai kuɗi bane sallar sallar amma ya soke rakumi ɗari to na kaga shi yana kyautan da baya tsoron talauci ya ba wa mutum wanda yake ba musulmi ba ba musulmi ba an ba shi akuya ɗari akuya ɗari kawai zai tafi wani mutane ke fara tambayar da annabi sallallahu ya kawai aslimu fa inna muhammadan yuqi aqa amal la yaqtal faqat ku musulunta domin annabi sallallahu alaihi yana ba da kyautar da baya tsoron talauci mun ɗauke wannan misalin ba ina ka duba ne zan ka ke sani ko kai dan agaji ne ko yaya za ka samu ba a taɓa ba ka wani ba a taɓa ba dan agaji ne ga misali ba a taɓa ba ka wani ko mai ma'ana ba wani faɗi wannan mai ma'ana amma yana yi kamar naira ɗari biyu masha Allah ko ɗari biyu ɗari da amma mai ma'ana sai kamar dubu hamsin bai taɓa samu bai taɓa kuma yana hidima ga musulunci kusan shekara ashirin talatin amma irin wannan kudin bai taɓa shigo hannu yana da imam ne daga cikin a'imma kamfun salawat amma irin wannan kudin mai ma'ana bai taɓa shigo ne bai taɓa ba to ga ke nan akwai bambanci ko to almuhim an taɓa zafa da ya soke rakuma guda tsaye daga lafiyar abun dubawa wani to kasan din na je kuma zai yi ma Allah rowa a kan fa masai zara gidan hadisi akuya ɗaya ko rago ɗaya zai zaɓi ainihawa wannan ce masa yau ana ce ma ranar yau mun na hari lura da babban abin da ake shi ne ne annaha kuma shi ne yana da shi mafi fitan aikin aikin hajji Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalul hajji afdalul hajji العج والسج من أفضل الحج ما في بيجي أي الهدي شيني العج شيني ربط الصوت بالتنبيه ربط الصوت بقى شيني العج كما بجاني بابا كوما تسمي فريد القديم شرح جامع القديم أفضل الحج العج شيني كذب قال تنبيه لبيك اللهم لبيك تأتي كتبه تأتي كده da wannan ba guda zai ba ne tana kan zai ne amma mura ce ya dan fita zai to garin da ranka da tarbiya labbai ma labbai labbai la sharika laka labbai innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak amma fara ka yi wannan ba sai ka koshi da sunna sai ka yi kundin sunna yau wani kai sunna yake Allah ko a makka duk wanda zai ba magana cikin larabawa nan za ka iya bige shi an gane amma sai kana da kumbin kunna in ga ce ma za ta kuru ne ma za sai an ta ma fara'atul ahali yau zai ce wannan wannan bakin mutum a ايه ذكر اي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع الصغير افضل الحج العد والسد في دينا في الكلام بدل ايه كل ما zama da mai bashi wani da yi kuma ga hadisin da makaranta na Allah ibn Sa'i ba da bihi malaika jibril zai gura na wala da tafiya amarani atani jibril fa amarani an amura ashabi an yarfa'u aswatahum bil ihlal wat tanbiya duka ashabu kutub al arba azul al arba abu dawud bin nabi da ibn majah da rawi to kaga abu ne ke sananne wannan sahabbai sun suna so da ta sahabbai muryar ta gilla shi generation na sahabbai ne sunna ta to amma yanzu ka samu sai a hankali ne biya to yawon nahar ana yi ne ana soke dabbobi ne a wurin musamman abin da ake sokewa na kuɗi da wannan ranar goma ga wata ga ayyukan da alhaji za su yi a jere sun kwana kuma in sha Allah za mu kwana da ku amma cikin niyya bi Allah ta da ala ma zan kwana da su a murzali mai ina biye da su tsaf ne suke a ranar to ni ma insha Allah ina biye da su da niyya ban samu na je ba amma daga nan kuma insha Allah Allah bai ba ladan to za mu kwana nan murzali ba tare da su mun yi sallar asuba to za su tsaya dan addu'o'i to kar kai ma ka zama da tsoro sai ka goge na sai ka dalilo ba Allah ba ko da dalilo shigo kenan ka tafi daji ka kwanta su kuma suna can suna ne kuma ka zuwa tsakanin da Allah a cikin sanyi in ɗan sanyi ake ko ruwa ne haka dai suka kwana ka duba dai a ka akwai gidaje ne akwai ɗemomi ne to amma ka za su kwana sannan kuma bayan sallah abu ba ba za su yi za mu koma bacci ba a sai su tsaya kuma dan addu'a to kai kuma ka kwanta a kan katifa Eh? akan gabu yana wa hadda sun hada barbu to sannan kuma bayan sallah kuma sai ka gaga da zama dan addu'a abin da yake gaskiya amma da duniya ce aka ce yanzu sun tsaya a masallaci na ba ka da kusan kowa cikin mu zai tsaya in duniya ce amma ta yi rayuwa ta samu ba ka da to kaga su a can za su yi addu'a ya za su matsa zuwa ina nina za su yi jifa wannan shine ra ramin sai mu shi ne annahamu suna jifa sai a je a yi yanka bayan an yanka kuma sai al'al sai a yi kwalkwabo shi kuma kaga ba ka so ka shiga wannan taron farko na addu'a ta gaba sallama sai ka yi tafsir sai ka bari mai yi attachment sai ka yi tafsir ma'ana sai ka yi daidai amma ka sani kwalkwabo ya ce to sai kuma ka tafi makka ka yi tsawafin ifaba wadda su ne ayyukan da ake a mun baro ina muzdalifa bayan mun tsara addu'o'i kafin rana ta fito sai za mu bar muzdalifa aikin farko shi ne za mu tafi da sai mu yi ramin rizifan jamaratul aqaba sai mu yi naha sai kuma mu yi hal sai mu yi tawaful ibada amma babu ke wani zai kasance bai gane aikin hajji sosai ba sai ya kaddamar da nahar akan ramin domin za Allah yana tsaya wajen fatawa a yankin da suke irni wala haraj babu laifi in har wala haraj yanka babu laifi duk abin da ka kaddamar ko ka jinkirtar da shi ba zai tuba ba to amma a jirai da manzo Allah yake da sallallahu alaihi wasallam to a inna a'zama al-ayyami inda Allah yawmun nahar ranar idin nan bakin ciki rana wa Allah thumma yawmul qarr sai kuma yawmul qarr to kaga mana da yawon nahar ranar goma kenan to sun ma yawon kar kaga ranar mu a wurin mu yawon kar mana yake rabawa abu da wa kuma da bani a cikin ruwa kaga da kuma ya ce suna yin addu'a ne da bayin Allah da kai wa sahabu al-albani yace rahimahullah Allah ya rahama dukkan malaman duniya ba dai na ga gona mu ba dukkan kowa duk wanda ya zo a Allah ba Allah ya gada ma kamar ka ware yau sai wani da wani da wani su zarar ba wannan shi ba malami bane da malamin ka da mu shi malamin malamin malamin malamin mu ba wai malamin mu ba mun mun yi tiri mun yi kankanta wai zama shi malamin a'a ya fi karfi haka malamin malamin malamin malaman mu to shi wannan malami ne international malami a duniyar mutane da duniyar aljanu ma gaba sun yi shaida ma sha Allah lalle wannan malamin hadisi to kuma kai malamin kallo kan lokal malami ne a anguwan kuma ba gama sani shi ba an gani a kasar kuma ba gama sani shi ba sai wani ko wani malami kana hukumar sani ka dauko wani babban malami a nan gari kai kwatance da shi wallahi kan yi wani kauye ce kuma za ka iya samun mashi Allah mashi Allah da tafai ga kuma tunjin tunjin na kunna na aƙida mashi Allah za ka yi fito da kamar mujallabi hamsin a ce shi ya rubuta da hannu mujallabi hamsin hamsin mafi karanci ke zuwa sittin saba'in ɗari littafin da ya rubuta ko ya tafi. Wanda zama shi Allah ka yi to ya ce hadisi ne mai inganci a cikin sahi sunan abin da to sai ma da yake so ya fassara mana domin mun qarri ba mu gane wata rana ba ce to sai ma da yake maka cewa yawmul qarri huwa yawmul hadi ashar ranar goma sha ɗaya goma sha ɗaya rana ce mafi bici amma rana ce ta yawon sallah a ƙasar hausa yau ka ji yawo in an ce mutum yawo ya yi kan da yawon sallah a takan da ne a je ne a je ina ne a gurin shagoro ya shi ke nan to za ka lalle lalle mu dawo kan sunna ko za ka je yawon ku je ka yawon sunna wa yawon sallah yawon sunna kana tafiya dai kana gidan ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake so a yawaita ana zai ma da yake cewa awwalu ayyamin tashrik لأن الزجاجة دروسو الهزاوة الهزي كما يكفئهم هج حجاج تكبرت يا حجاج حجاج حجاج mana duk da yawan suke nan ya kirgo na da mina suna tattaruwa a nan garin mina duk kowane alhaji ya tattaru ranar goma sha ɗaya ina a mina قال ابن رجب رحمه الله ibn rajab al-hanbali rahimahullah cikin littafin shi qayyim da ta'iful ma'arif fi ma li mawasim al-alim min al-wadai yake lamma kana Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da Allah wada'a fi nufusi ibadihi al-mu'minina ya sanya a zukatan bayan shi mu'minai halilan shauki da irin kukan yara shi ne shauki ila mushahadati baitihi al-haram shauki yanzu kawai kai ido biyu da Ka'aba ayi karaba karamar falala bace waja'ala al-afida tahwi ilayhi kuma ya sanya zukata suna komawa ga Ka'aba mutum zai kaji yana shauki ya je وليس كل أحد قادرا على مشاهدته كل عام. ba kowa ke da iko ya je duk shekara ba ba ba sai wanda Allah ya zaba to kai alhaji kaji in Allah ya sa mana Allah ya zabe ka ba alfaji za ka yi kace alhamdulillah alladhi bi da bin salihat to nan gaba nan gaba ka samu kuma abin ya dakata misali haka ya samu yake hawa kujerun gwamnati duk shekara ta yanzu shekara ashirin baya ko shekara talatin baya to ya ka samu kuma an yi tuye-tuye sai ka samu an dakatar da shi tabbas za ka samu yawan to yana kuma kudin ka ne kake zuwa sai ka samu kudin ya kare mutum nawa shi da ya je aikin hajji da duk shekara sai amma yanzu ka yi hajji zan same shi to kaga abin da Allah ya so shi ke ba kowa ke da dama ya je duk shekara ba da wanda suke tantin ma ka samu yana kasar Saudiya ba sai ka da shi wai bai taɓa zuwa aikin hajji ba ka ji wannan yana nan a ƙasar saudiya ba dai a makka yana ko yana can sauye ko na wani wuri amma bai taɓa zuwa aikin hajji ba za ka gaggata ni suna nan da yawa ba da yawa da yawa ga wannan shi kuma ma sha Allah abin nashi ya zama a azimun to farad Allah subhanahu wa ta'ala ala al-mustaqim hajja marratan wahidatan fi umri sai Allah ya kallanta ga wanda yake da iko kaga ala muttaqi da wanda yake da iko amma ba ka da iko ba Allah bai bai dora maka ba wadan ka gan baka da iko ba ka zo ka da kai maka alhazai amina ala kun ba shi da iko kuma ya tafi mina ba shi da abincin da zai ciyar da kan shi tafi a ah, to ina mana an gane wannan taimakon ko kuma mutum an biya mai kudin aikin haji game da nake faɗa a ba amma kuma ana bin shi bashi dubu ɗari biyar dubu ɗari biyar an kawo sadaki kirki ya ɗan taba yana dama dubu ɗari ne to kuma yana da ɗarfi gyare-gyare da fata-fate hmm? kuma yana ɗan buƙatar ya ɗan fi kaji to ga kai mutum canjin da ya rage mai a hannun dubu ɗari ba ana bin shi bashi dubu ɗari biyar to sannan kuma yana da kuɗin haya ko ya yi biya ko ya kuɗe kari kuma ana buƙatar dubu hamsin a wuri yanzu kuma sai ka ɗauki kuɗin sai ka ɗauki kujerar aikin hajji sai ka bashi hmm? yanzu ne sun canza-canza, yau ka bashi kuɗin kawai kuma shi ne nake karanta muku duk da cewa nan da yawanci babu alamai masu babu yanzu kujeru mafi yawanci zai yi wahala matuƙa ya ɗauko dubu ɗari ɗaya ma ya bata amma zai ɗauko kujerar aikin hajji ya bata me yasa alaƙar kuke yin wannan kyauta me yasa hmm? an gane me nake faɗa zai yi wahala matuƙa ya ɗauko dubu hamsin ya bata ballanta dubu ɗari da ma zai ɗauko kujerar aikin hajji ya bata. a sake duba mutum kuma shi ma a bashi amma na ko abinci ba ba ya iya samu na yau da gobe abinci mai kyau ne me yasa al'adar Najeriya me yasa kuke nuna kyauta ne tambaya daga baya sai kuma ba wani kana dai ban da gidansa ya Allah shi ce to ya Allah ni ma ina buƙatar kujerar aikin nan wanda ma ne Allah ya karɓa mu sai ke da kuma ka aikin talakawa nan ba ke na farko a yau za Allah zaka yi zamu aiki na biyu ka yi kuma daidai a kafi daidai haka na ka zai wanda tafi fitar din yi kai ma na ka insha Allah daga nan sak a gani su me zan daga hankali na wani sai an bani kujerar aikin na kar a baya a wanda yake aiki a a alhalin kar a baya ba shi ne nan aikin ka gida mun zo zama kurbe tak kuma Allah ya sa ba wai kurbe ne kurbe ne ba kurbe ne kuma don gaskiya ta fito ba ta faɗe ta kawai ta mutu in kuma kai tana buƙatar kwatayi a wurin su bismillah Dimana hmm? mutum zai faɗi gaskiya ce dukkan a bashi balantana ya zai mana to Allah ya kawo dalolin da na roƙa. Bai kuma mun yi ka ustaki ne. kuma da can din ma sai mu shiga gida da biyu kai kana nan kana fafatin da mu kuma duniya ne kake yi shi ne na amma da Allah ka da wulin da lawo ba za ka gani kuma ya yi to ma da yake cewa nan Allah ya fallanta ga wanda yake da iko to ga mutum ba shi da iko kama a cewa gwamnati ta ba shi kujera duk da cewa ma Allah president elect ya fara aiki ma Allah sai wannan kujeru ko da ake ba ɗan siyasa ce ba za a yi ba yau kuma kana da abin da za ka yi kai masha Allah janaran kenan ko ce ba za a yi ba ana sarwantar da biliyan kaza kuma na ba su iya aikin hajjin ba ba su iya ba kuma sai a sarwantar da kudin daula kawai ke wannan kudaden ya kamata a yi ma talakawa aiki masha Allah to a jihohi ma ya kamata a zo a duba wannan gwamnatin tarayya ta ce ne ba za ta yi kana da kuɗi ka ji ba ka da jin zauna shi to a jiya ma ya kamata wala ce wa malam wani an ba shi kujera goma a'a gwamnatin jiha ba ta yi can da ɗaya da riga me yasa shi kadai za ba shi kujera goma me ya sa, me ya sa. abu a bincike sosai wannan kudaden shi ma a rage sosai amma talakawa aiki a siyo musu magunguna ko da na typhoid malaria su dinga samun kuri ma sha yanzu ko da aikin hajjin da za ta je yanzu wannan kudaden da jihohi suka ba da ko, to inda za ka samu an yi sai mai ne yi da izinin lai da ala zai isa typhoid malaria typhoid malaria amma sai je ka karɓi kuɗi kyau a maganin kyauta a fara aiki kawai dun da za a ce malam wani an baki a malam wani an baki gaza shi ma ya bayar wanda ma ya bayar gwamnatin adalci ba sai an ma sha wuya ba kowa sha sha wuya kafin sai kuma abin ya zo ya je ba ka da iko kan ka dinga daga ran ka wai sai ka yi sai ya kuri kai akwai aikin hajjin talaka ko gobe da safe insha Allah ke sallah asuba cikin jama'a sai ka zauna ka ta'abbatan Allah zuwa kuma rana sai kai raka'a biyu shi kenan ta ka ajiri hijjatin wa umratin تامة تامة تامة kaga da taka da tashi ma wace ce ta amma ta da kenan tashi kuma ba zai wahala ya zama ta mace ta zira da aka ta ba ta shiga ba saboda ya je ya haji jiya irin matsayin manzo Allah bai iya ba abubuwan manzo Allah bai iya ba وكانت تأجلها حجة وعمرة تغادر تامة تامة تامة كما نزل mu yana taga mai hankali mu sai ka samu kaji aikin ka Allah bai sa za ka je ba a aikin ka cin talakawa ka dai insha Allah za ka ga ladan abun Allah to bi mai ce wanda ana mawsiman la'ashiri to bi Allah ya sanya wannan mawsimi sizin na kwana goma na hijja mushtarikan sai zama abokin abin tarayya ne bayyana sa'irina tsakanin wanda za su tafi matafiya ko aikin hajji ga kuma sun fara tashi Allah ya kai su lafiya wal qa'idina da da suke nan a zaune a gida muna tarayya da su da yawa cikin ayyuka da yawa yana shi mai zama dan kawo comparative analysis tsakanin mu da su misali guda ɗaya su a ranar goma za su tsinci giba ko Allahu akbar jamratul akbar Allahu akbar to mu kuma a nan za mu fita masallacin idi ne to imam zai ja mu shi me yake yi giya yake sa giyawa za ce an tashi me yake fara yi Allahu akbar sai a kuma bayar da kamar bari nawa shida Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar su a can sun yi nawa bakwai mu ma a nan nawa muke yi bakwai a raka an farko nawa bakwai ne Ta san yadda suka yi rin haka mun yi layya a nan wanda Allah ya wucewa, a can ma wanda Allah ya horewa sun yi yanka zan babu bambanci to akwai abubuwan da aka samu mun yi yin shekaru da jire ne to fa man ajaza anil hajji fi amin wanda ya gaji ya je zamu ya je aikin hajji ba daga shekaru cikin shekaru cikin wata shekara cikin shekaru to kada kana da iko in ya Allah aikin la'akari daga ɗaya ga wata zuwa goma ga wata ala amalin ya amalu fi baiki. kana da iko aiki aiki a gida kana zaune wa ya kuma afdala min al-jihad kai wannan aikin ma sai daga ya fi jihadi to shi kuma jihadi kuma fa alladhi huwa afdalu min al-hajj jihadi kuma ya fi aikin hajji in baka gane ba dauko hadisin Abu Hurairah yake Bukhari da Muslim النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي العمل أفضل والأنجل يكون يا رسول الله إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا سوى النجم يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله في جهاد شيء نبي قيل ثم ماذا سوى النجم قال حج مرفوع في أي حج قال ما أي حج مرفوع دولة جنة مرفوع to kaga aikin aikin hajji yana kasa da jihadi to kana nan a zaune a gida kuma Allah ta rabbal ce ma min ayyamin al'amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam sai ka ce walal jihad fi sabilillah sai ce walal jihad fi sabilillah to kaga aiki na gari ya fi jihadi jihadi kuma ya fi aikin hajji to sai ka ga mu ba zai wuce wuce nan hmm? sai dai Allah ya dakatar da shi a can yana aikin hajjin kuma yana al'amarin tsari to ya wuce ya wuce kuma ya wuce zalika fadlu sani fi bayyana amma ya tafi aikin hajjin ma bai san yadda ake safa da mawa ba na ma to kaga yanzu an Allah na wuce sai ya wuce to kaga abubuwa ma sha Allah ma sha Allah Allah ya san mu da alkhairi matuka musamman da za a ce ana kan zamu sunna tsakkin lalle Allah wallahi yana son ku akwai ne ka duba masallacin sunna da ake cewa masallacin sunna ba za ka taba jin wannan karatu ba za ka taba ji ba za ka taba ji ba kamar ka ga masha Allah ce masallacin sunna kuma ana karatu da kunnuyin manzo Allah wannan wani zafi ne ma gaskiya Allah ya yi ya kamata lalle a yi godiya ma akan wannan nema lalle lalle da ke alhamdulillah da bi ni'matihi da dukkan shi ma mai karantowar ya ga yana tallar dukkan maza Allah shi ma gaskiya irin mu ƴan ƙanana ƙanana almajirai da manyan malamin mu lalle wannan shi ma aiki ne da mutum lalle ya duba ya godiya ga Allah domin ko ka san a cikin mutane wanda ne ne alkhairi khairun nasi anfa'uhum lin-nas hmm. kaji ko ba ya ji anfa'uhum lin ne ba an ba da mutane يبقى انت ما كان فيه وزن مثل نوع مثل نوع مثال لاي بلد لا تكون في يكون عشرين تجي على ان مثل نوع ولا تبدا تقول مثل نوع اليوم مثال اليوم مثل نوع على اجله ولا تبدا ما شاء الله ليه وهذا على عمر كل جمعة عشرين ليه وهذا ليه الهدم بمعنى الكلمة الهدم kamar da ɗalibin ilimi kan sanin ɗalibi zai zartar da mutum ɗari ɗari ɗari dubu ɗaya ma fiye da don ka kuɗa ka samu masha Allah shi ɗalibin ilimi ma ba shi ma wani babban mutum ya wura Allah babban babban mutum Allah mai kuma ba ta da ta da mutum da akira a cikin wajen lantar da ba ta tsara da wata wanne ne fi kwanaki goma Ramadan ne ayyuma afdalu ashru bil hijja ne am al ashr al awakhir min ramadan don har ka jana cewa ya bune to kaga lalle kwanakin nan suna da kima matuƙa gobe to na shakka da yadda sati biyu ne rage mana mu ɗaura tsamara izinin layi ta Allah ayyukan da kan na alƙairi ne ka ɗaura tsamara sosai kafin ma fahimtar ka saba domin fahimtar ya ke zai zama maka da zama Allah ya yi maka da ta yi da